que está Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Masu iya magana dai suka ce yara manyan gobe. Wannan yasa yara suke da buƙatar cikakkiyar kulawa tun suna cikin mahaifiya. A yau dai za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata a ɗauka bayan samun juna biyu domin lafiyar uwa da kuma jaririnta. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Talawal Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibiti Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita a makon da ya gabata mun tattauna kan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi kafin samun juna biyu. To kuma a yau dai za mu yi magana ne akan wato kulawa da mai juna biyun ita take bukata domin lafiyanta da kuma na jaririnta. Kamar wasu matakai ya kamata a ɗauka da zarar mace ta samu juna biyu. To matakin farko da ya kamata a ɗauka shine a tabbatar da shin juna biyun ne ko kuma ba shi ba ne wannan kuma yana yiwa ne ta hanyar yin gwaji idan aka gwada aka tabbatar juna biyu ne to da buƙatar kuma a duba a tabbatar shin juna biyun nan yana inda ake buƙatar shi ne saboda akwai abin da a likitance ake cewa ectopic pregnancy wato juna biyu ne wanda ba a inda ya kamata ya kasance ba wanda yana iya zama hatsari ga rayuwar ita mahaifiya saboda haka da bukatar a tabbatar da cewar wannan ciki da aka samu yana cikin mahaifa kuma inda ake bukata shi wannan zai ba da natsuwa da kwanciyar hankali cewar eh wannan juna biyu a inda yake ne inda ya kamata sannan kuma sai a ɗauki sauran matakai a matakan da za a ɗauka bayan wannan sai ya kasance matakai ne na awo abin da ake cewa al'adam a lokacin akwai bincike-bincike da ya kamata a yi wanda za a tabbatar da lafiyar uwa misali za a gwada a ga yawan jininta idan jininta yana yadda ake bukata ko kuma ya yi ƙasa ana bukatar a bata sinadaran da zai haɓaka jininta za a gwada kuma fireja jininta ƙarfin jinin a duba saboda daga wannan lokaci har zuwa haihuwa da bukatar a rinka duba wannan fireja saboda kada a samu hawan jini akwai mata matan da ba su da hawan jini amma juna biyu yana iya sa su samu hawan jini sannan za a gwada siga akwai matar da ba ta da ciwon siga amma juna biyu yana iya sawa ta samu ciwon siga saboda haka duk waɗannan bincike da ake yi akan yi su akai akai a tabbatar da lafiyarta a tabbatar da lafiyar jariri yadda idan da akwai matsala da an gane a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka cikin lokaci musamman ma da waɗannan cututtuka suke iya samun mace bayan ta samu juna biyu ko da a ce ba ta da su a da misali hawan jini da su ciwon suga shin idan ta same su yakan shafi jaririn da ke cikin cikinta ne eh, yana shafar jaririn da ke cikin cikin sannan kuma akwai lokacin da saboda hatsarin da zai iya kawowa ga rayuwarta to da buƙatar kenan a fitar da jaririn kafin lokacin haihuwarsa to dalilin da yasa kenan dole a rinka dubawa a kan lokaci kada a bar abun sai an kai wani matsayi na emergency to likita a farkon bayanin ka kayi bayani idan mace ta samu juna biyu a duba a gashin juna biyun ne to shin akwai wani abu mai kama da juna biyu eh akwai cututtuka da dama wanda likitocin da suka kware a harkar cututtuka mata za su faɗa miki cewar za su iya nuna alama da aisa cewar juna biyu ne amma ba juna biyu ba ne kuma alamunsu zai iya zama na alamu kamar na juna biyu shi ne dalilin da ya sa ake so a tabbatar din a cikin irin waɗannan misali akwai cutar fibroid tana iya ba da alamu a ɗauka juna biyu ne akwai abin da ake cewa molar pregnancy shi ma zai iya kama da juna biyu amma kuma ba juna biyu ba ne menene mahimmancin ɗaukar waɗannan matakan mahimmancin ɗaukar matakan nan su ne wanda yake da matsala a gane matsala kafin ta ta kai ga tayi illa kuma a ɗauki mataki a lokacin da mataki zai yi amfani To likita ka yi magana idan an ga mace tana da waɗancan cututtukan da suka same ta bayan samun ciki a cire yaron kafin ya kawo masa matsala ko kuma ita ma ya yi ma rayuwarta barazana kamar daga wani wata ne take iya samun waɗannan cututtukan ko kuma daga zaran an samu ciki ne waɗannan kuma cututtukan suke faruwa. To ya danganta shi matsalar nan tana iya tasowa a kowane lokaci kuma ba wai ga kowace mace ba wata matar yana iya zuwa a wata uku farko wata sai a wata ukun tsakiya wata kuma sai a wata ukun ƙarshe saboda haka babu wani takamaimai lokacin da zai faru ga kowace mace saboda wannan shi ya sa dole kenan a bincika tun da ba a tabbatar ba wace ce za ta samu wace ce ba za ta samu ba kuma a wani lokaci ne za ta samu ko kuma a wani lokaci ne za a ce ba za ta samu ba saboda rashin wannan tabbas din shine dalilin da yasa ake bincikawa da nan daga lokaci zuwa lokaci a makon da ya gabata kayan magana a shirye-shiryen samun ciki ya kamata mace ya kasance nauyinta ya kai ta samu ciki da kuma wata watakila ko jiki na kiba da sauransu shin su ma sukan iya kawo matsala ga shi cikin ne ko kuma ita kanta wanda za ta kasance mahaifiya to duka za su iya shafar ita mahaifiya misali matar da take da cutar kiba wadda ake cewa obesity idan ta samu juna biyu juna biyu yana ƙara musu nauyi wannan kuma yana ƙara hatsarin samun ciwon suga a cikin juna biyun yana kuma ƙara hatsarin samun hawan jini saboda haka kenan abu ne da zai iya shafar uwa kuma abu ne da zai iya shafar jariri a kan shi ta yaya ake duba lafiyar yaro matin yana cikin ciki to akwai hanyoyi da dama to amma alhamdulillah yanzu saboda an samu ta hanyar kimiyya da fasaha ana iya misali hoton yaron nan a duba a gani shin yana da wata matsala ne yaya kan shi yake yaya gadon bayan shi yake za a iya duba zuciyar shi za a iya duba cikin shi za a iya duba ruwan da yake zage da shi din ma yana da yadda ake bukata ko kuma ya yi kaɗan saboda haka ana duba kenan har girman yaron nan shin yana ƙara girma ko baya ƙara girma har kwance shi kwance da yake yadda ake buƙata ta ne ko da matsala saboda haka shi ma ta wannan awo ana duba shi kan shi lafiyar yaro da kuma yadda yake girma to likita musamman ma da ke muna magana ne akan matakan da ya kamata a ɗauka bayan samun juna biyu to likita bayan gwaje-gwajen da aka yi don gane lafiyar yaro idan aka gane akwai wata matsala ta wace wace hanya ake bi domin magance wannan matsalar? To akwai hanyoyi da dama da ake bi. Akwai matsalar da babu maganinta a take a wurin, amma za a shirya yadda za a ɗau mataki yadda da an haifi yaro a samu yadda za a yi da matsalar. Ci gaban kimiyya da fasaha ya kai ga akwai jariran da aka gane suna da matsala a cikin mahaifiyarsu kuma aka shiga cikin mahaifiyar tasu aka yi musu aiki kuma aka ci gaba da daukar wannan juna biyu har suka kai lokacin da za a haife su ma waɗannan asibitoci ne masu matukar kayan aiki da matukar kwararru da za su yi wannan to amma dai abu ne da yake faruwa a duniya ko da baya faruwa a tamu duniyar sannan akwai abubuwan da idan an gano din zai sa dalili ne da za a shirya yanayin yadda za a haifi jaririn misali akwai lokacin da za a ga jariri saboda kwanciyar da ya yi kwanciya a maimakon kan shi ya yi ƙasa ya kwanta a kakaife wanda ba dama a iya haifar shi ta yadda aka saba haihuwa ta al'ada to kaga kamar irin wannan ba ma a za a shirya yadda za a haife shi ba za a bar mahaifiyar ta shiga nakuda ba saboda ko ta shiga nakuda ba za ta iya haifar su ta haka ba kuma akwai hatsarin in ta ci gaba da nakudar haka rayuwar jaririn da ta rayuwa za ta zama cikin hatsari saboda haka shi wannan bincike da ake yi yana taimakawa matuƙa kan ɗaukar waɗansu matakai wanda ya kamata a bi ko wurin haihuwa ko bayan haihuwar jariri. To shin likita musamman ma da in aka gano yaro yana da wata matsala shin akwai matsalolin da suke da nasaba da abin da uwa ke yi da ko na rashin kula da kanta da suke haifarwa wannan jaririn matsala? Akwai matsalolin da kamar a wancan sati da muka yi magana a misali Ah, matan da suke shan giya ko taba ko kuma wasu ƙwayoyi irin waɗannan shaye-shaye yana iya kawo matsala ga rayuwar jarirai kuma abu ne da aka tabbatar da eh yana iya kawo matsala nan saboda haka waɗannan al'adun suna iya kawowa sannan kuma akwai abubuwan da su ba mata babba ne kamar yadda muka yi magana su kofi abin da ya shafi irin su goro su shayi da sauransu shi ma yana iya shafar shi juna biyu da aka samu. Ta masha Allahu masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. A ana rawa